hi guys and welcome back to my channel a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi p2p wato exchanging na kuɗi a cikin exchanger din cryptocurrency wato ka bada dollar a baka naira ko ka bada naira a baka dollar a ah, so guys ba ta da bata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon amma idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel din ah, a wannan channel din na bin bidiyos akan abin da suka shafi cryptocurrency da airdrop da kuma forest trading so if you are interested ina ka da ka mun subscribe mu wannan channel in kai like mu wannan bidiyon sannan kai share din sa so ba tare da bata lokaci ba bari mu shiga a da mu shigo cikin Bybit so za ka iya shiga duk any exchange din da kake da shi duka process din a ɗaya ne in ma Binance kake da shi in ma KuCoin ko ma wani exchanger kake da shi process din ɗaya ne so ni yanzu zan yi amfani da bybit dina so yanzu gashi na shigo cikin bybit account dina ga wanda ba su da bybit kuma akwai link na da na ajiye muku a description na wannan bidiyon ko kuma comment section da ka yi na wannan link din ka je kai creating account a bybit saboda shi har yanzu ana a p2p na naira a cikinsa har yanzu akwai naira a cikin a uh, bybit sakamakon su binance da sauransu duk an yi blocking su ba zai ka ba da naira ko ka yi da naira ba dai sai dai da wani currency din so kai tsaye yanzu na shigo cikin bybit dina kamar yadda kuke gani so bayan ka shigo cikin a bybit ɗinka in ma kana so ka canja ne ko ka ko kuma kai kana so ka ba da dola a baka naira ko kana so ka ba da naira a baka dola so kai tsaye abinda zaka fara da ka danna inda aka saka mo din nan bayan ka shigo home page ɗinka na a bybit kenan idan muka danna mode din nan so ga ana wajen da da aka saka a a p2p trading din nan kamar da kuke gani a layin buy crypto din nan so da ka danna kansa so anyway anywhere da ka gan shi dai p2p so ko da ka yi danna shi kamar da kuke gani so bayan a bari mu jira shi yanzu ya bude a so kamar da kuke gani gashi nan nan suna cewa please note that with fanfare users can delete bank account wane wane ne so duk abin da ka gani ka tsaya ka bashi attention ka karanta ka fahimci me suke nufi so kun gane duk wani message din da ka ga an turo maka kar ka yi na skipping ko da yaushe so yanzu a so let's say yanzu kamar da kuke gani yanzu idan muka shigo gashi nan nan an saka buy and sell din nan so nan idan da ka siya ne yanzu idan ina so in siyi dola so gashi nan zan zo in zaɓi so gashi nan nan mechan ne daban-daban kowanne da price ɗin da ya saka so gashi na wannan na farkon kamar yadda kuka gani ya saka yana siyan dala a yau dubu da tamanin da uku yake sayarwa idan da ka siya a wajensa but kun ni eligible ma baya wannan gashi nan ya ce kuma limit daga kan naira dubu ɗaya ɗari biyar har zuwa dubu ɗaya ɗari biyar in kana so da ya sayar maka bai da dalan da yawa amma so ga wannan shi kuma ya ce yana sayar da dala naira 1488 amma sai sai limit in ka kai da ka siyi dala din ya kai na 82 sai dalan da da ka siya ya kai na 82 so kuma kun gama a idan ku lura dan saman nan wajen za ku gabar na nemo wani ok ga wannan nan ga dan wani uh, bulu din abu a sama ga shi na an saka online so duk mecha din da ka zo raka si dola ko raka sayar masa da dola ka fara duba yana online ko baya online kun gani ka fara duba yana online ko baya online haka kuma ka da wajen orders din nan so adadin a trade nawa yayi so kamar yadda kuke gani ga shi na wannan yayi ya an yi din yi trade da mutum 3,576 so kun ga wannan mai can din ya jima yana gwagwarmaya kenan so ga kuma wadanda aka saka sel din nan so let's say yanzu mu ce don siya so yanzu idan siya nake son yi a dan zo maybe yanzu misali sai kudin da nake so na siya din ina so in siya dala ne wanda ba ta wuce na dubu ashirin ba su ko nan na wajen amount din nan kamar da kuke gani a dan sama sai in saka adadin ni na nawa nake son siya to don saka a nan a dubu ashirin maybe na dubu ashirin ne so maybe mechan din da ake ta nuna min na dubu kaza suke sayarwa kudi na ya wuce so yanzu idan na dawo so yanzu idan na yi filtering ɗinsa duk wani mechan din da zai metan ɗin da price ɗinsa daga kan dubu ashirin ya yi sama ne da a watso mun su kamar yadda kuke gani gashi nan duka wannan ma daga kan dubu goma ne wannan ma dubu goma su haka dangane su haka kuma idan ina so in tura masa specific maybe ina so sa mecan inda da shi ma yake da fanfe ko op account da ka zo na yadda aka saka all payment method din nan so da ka danna kansa so a nan wajen da aka yi zo kai selecting maybe yanzu ina so in sami mecha ɗin da shi ma yake da ofe ne ni ma idan a ofe zan tura masa so dan danna ofe uh, so za a min din sa su ga duk mecha wannan mecha ɗin da ofe yake yana da ofe ga wannan shi ma yana da fanfi yana da ofe yana da bank su duk wanda nake so zan yi masa transfer a cikinsa so da ku zo ga duk an jera muku kamar yadda kuke gani so su yanzu ina so don siya a wajen wannan yanzu before na siya so kun ga gashi na yana online gashi nan yi trade mutum 800 da da da uku ga 93% so yanzu dan na maybe dan na buy a kansa so yanzu idan na danna buy dan saka dama na ce muku misali da musu na dubu let's say so yanzu idan muka saka na dubu gashi nan i will receive dan yi receiving 13 USDT USDT guda sha uku da ɗigo uku da takwas da wane-wane so yanzu nan danna kawai misali yanzu ina son siya dan na buy so yanzu idan na buy kamar yadda kuke gani gashi nan da kawo dai da su kawo ni wannan interface din ah, so dan na dan zo gashi nan da aka na. sela nickname zan danna zan sake ganin wani information duka akan wannan sela din gashi nan wane-wane komai da komai su identification verification wane-wane komai duka ka iya zuwa ka gani before ka iterate da shi ka zo ka bambancika a kansa so gashi nan sa normal normal so yanzu maybe na so in siya kawai nan na fe now din nan so yanzu idan na fe now gashi nan za a bani a ah, gashi nan an bani wannan ɗinsa detail dinsa na banki zan je in masa transfer so kamar yadda kuka sani p2p ɗin yadda ake yi misali idan kana so ka siyi dola a ciki za ka tura ma wani a yanzu idan ina so in siyi dala shi yanzu already akwai dala din a cikin wallet ɗinsa so don tura masa naira shi kuma sai tura min da dala zan tura masa da naira shi kuma sai tura min da dala kun gane me nake nufi haka kuma nima idan dala ne a ciki dan je na ce dan sayar sai a tura mun a cikin banki na ni kuma in tura ma wani wato kun ta amma abin da nake so gane a nan wajen shine bayan da ai mutum ya iska a ya wannan din ka saboda platform ba za su bari ba yanzu idan na yi trade din nan za su yi holding din a shi USDT sa ne ba zai yi amfani da shi ba har sai ya tura mun da kuɗi na na saka na yi receiving na kuɗi na kafin shi ma su sake masa haka kuma idan mutum ya yi kokarin scamming ɗinka maybe bai tura maka ba ya ce ya tura maka za ka iya haɗa shi da kamfanin su kuma za su karɓa maka kuɗinka so kun gane so yanzu idan na yi trade ga nan wadanda aka saka message kuma za mu iya zuwa mu yi magana da shi so gashi nan kun gane ya ce min hi gashi nan ya ce kindly drop your phone number so yawanci suna so mutum ya saka numbansa saboda akwai wanda aka tura musu daga mutum ya ja bai gani ba ko kuma mutum ya shiga wani damuwa su sukan kira mutum a waya su yanzu idan ina so zan yi masa dropping number na ma ya yane yane zai iya kira na a waya mu yi magana ma da shi za mu iya magana a nan wajen so a nan wajen nan zaɓi ofe kawai sai ka danna complete payment din nan shikenan so ni yanzu bari na yi canceling ba sai ya zan yi ba bot na nuna muku yadda ake ne bot amma bari na ji na sai da wani dola din sai na nuna muku yadda mutum idan ya turo maka da gani da kuma sauran abubuwa so a so yanzu idan muka dawo a cikin wajen so gane inda aka saka sel ɗinnan shi kuma so sai nan wajen ma na manta ban muku bayani din sa ba wajen currency din nan so kamar yadda kuke gani a nan wajen idan muka dawo dawo ga gashi na NGN so ni da yake ina Nigeria so maybe ko a wani country kake so ko da ka zo ka danna wajen bayan ka danna da ka yi selecting na a currency din kasan ku so gashi nan ga currency nan da yawa so da ka iya dubawa ka gani so ni yanzu ina naija so kun ga ya samu a wannan inda nake so yanzu idan muka dawo wajen sale so kamar yadda kuke gani maybe idan mutum ya shigo so kun ga wannan gashi na yana siyan dala a yau ɗaya maybe wani daga ciki dai ce eh ga wannan dai siya da yawa so ya ka duba limit ɗinsa so limit ɗinsa bai fiye a idan da ka je su yi dala ɗin a haka amma limit ɗinsa daga kan naira miliyan uku ne zuwa miliyan ashirin da uku su kaga maybe in dai ba adadin wannan coins ɗin coins da ya kai wannan kuɗin da aka sayar ba zai yi ka yi aiki da shi ba su da ga wannan shi ma su yawancin su da ga duk gashi nan amma sai ya kasance adadin coins ɗin da za ka sayar kuɗin da yawa so mu yanzu kuɗin adadin coins ɗin da za mu sayar kuɗin bai kai wannan ba so a nan wajen mu sake zuwa yadda aka saka amount ɗin nan so da mu sake zuwa yadda aka saka amount so bayan ka zo amount a nan wajen a ok bar na shiga yawwa so a nan wajen na mu sake zuwa wajen da aka saka amount a uh, let's say na so dan sai da so ban so na wannan da yawa su amma let's ba na ce ina so don cire 1.5 misali saboda kudin da yake ciki akwai abin da nake so na idan shi ban so in cire bot amma ina so na showin muku ne so yanzu ga 1.5 ok so ga wani mecha nan ma ok shi a madrid wa mutum 200 da wani abu ah, so let's say mu ci ban na aiki da shi na na sauran sai da dala ɗaya misali a dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin da ɗaya dala ɗaya ok so bayan na saka dala ɗaya so a nan wajen ga yadda aka saka payment method nan zaɓi yadda nake so in min payment imma banki na imma ofe ɗina imma fanfe account ina so yanzu yana kan fanfe saboda shi ma a cikin payment method inda yi selecting yake yi akwai bank akwai ofe akwai kuda bank akwai a fanfe akwai access bank so kun gane so yanzu zan saka sell ok so bayan na saka sell so yanzu a gashi nan na yi requesting na so don sai da dala daya so ga sunan gaya nan husaini musa musa so shi ma dan iya zuwa dan sake duba information maybe a kansa da dai sauransu so yanzu dan jira shi ya senda min kuɗi na nima in sake masa so a nan wajen da mu iya zuwa na yi messaging ɗinsa ga shi nan za kaza kaza ya ce am always online ga number 1 sanan ya ajiye so ni ma yanzu zan iya masa message na ajiye number 1 na saboda sun fi yin payment da wuri idan ka ajiye number 1 ka so yanzu dan jira shi ya mun payment gashi nan approximately a minute inda za mu dauka da kai 15 minutes but amma ba a ok 30 minutes but amma ba lallai ka yaka ba zai iya sake mun kudi na idan ya sake mun maybe yanzu idan ya tura mun a nan waɗannan ga yadda aka saka release coin nan so bayan ya yi min payment ina zan zo na yi releasing na coin but kar ka yi releasing na coin ba tare da ka ka kudinka a cikin account ɗinka ba saboda akwai scammers a ko ina su ka tabbata before ka zo ka yi release ko da kaga bottom ɗin ya bude maka sai kudinka ka yayi dropping a cike ka je cikin account din ka duba kudinka ka tabbatar ya dropping ka tabbatar kaga kudinka before ka ka yi releasing na coins kun gane me nake nufi a ah, so yanzu zan jira shi ya senda mun so lokaci su kan dauki minute before mutum ya sanda maka da kuɗin so kun gane so yanzu before ya sanda mun ni bar na fita in je nuna muku wasu ok so maybe bayan kayan requesting sai misali ba mr capital fita so idan ka fita sai dawo da kai nan wajen akwai wanda suke rikicewa su rasa mutum ina dai je duba ya ci gaba da duba wannan ɗinsa so yadda za ka yi bayan misali ba mistake ka fita a ok so da ka zo za ka sake zuwa yadda aka saka moɗin za ka sake zuwa wajen trade din a p2p trading so bari ya nuna mana maybe ko ka yi minimizing sai ka fita sai ka dawo ya dawo da kai home so akwai wanda suke rikicewa su rasa ina za su koma a ci gaba da ganin trade din da suke yi wato sai da ko yana cikin sai da dala ko kuma dai siya so da aka sake zuwa wajen p2p trading din kamar yadda kuke gani so bayan ka dawo bari mu dan jira shi a gama loading ya bude mana sai in nuna muku yadda za ka yi ka ga trade ɗinka ko ya tura maka ko ma bai tura maka ba but before kamar yadda na faɗa muku kar ka sake coins ba tare da ka ga ka ba kar ka tabbata sai ka ga kuɗin ka so bayan ka dawo wajen su a ɗan saman nan ga wani alama kamar alaman jarida ya ne su da ka danna kansa so idan ka danna kansa so kun ga ga order din da muka yi nan active order din mu gashi nan selling USDT so dan shiga ko da ka danna pending payment din nan so gashi na I think ma ya ya min payment din da na ga ya min message sorry boss this your offer is not receiving ok so kun gaya min message wai ofe dina baya receiving ni ba ma da ofe na masa ba fanfe kada je min kwaba so yanzu zan iya masa a nan ma zan iya bashi a wannan dina zan iya bashi wani account number din so kun gane maybe zan iya sake ba shi wani account number dina ma a nan wajen mai message da shi so kun gani ba ofe na ce masa kwashi kuma yana neman ma ya je samun a ofe so haka za mu yi ta communicating da shi so duk wani ishu din da kake da shi za ku iya chat da shi a nan wajen ga numban sama a sama har a waya za ka iya kiransa ku yi magana ka ce ma kaza ko kaza kaza kaza yana sama ka kamar yadda na faɗa muku kar ka yi lazim idan baka ga ka a cikin account ɗinka ba sai ka shiga account ka je ka shiga cikin account ɗinka ka duba ka ga kudin ya ka tabbatar da kuɗinka ya sauka before ka zo ka danna release din nan so yanzu ina jiran ya tura min ne sai nuna muku yadda zaka a ah, sake masa shi ma nasa kudin. ok so kun ga kamar a yanzu gashi na sa ake dawa mai gashi ne har ya min message gashi nan na ce masa a famfe ne ba a bai ce ok so yanzu dan jira shi a dan jira shigowan kuɗin sai mu gani ok so gashi nan yanzu ya tura min yanzu yana tura wannan kun ga ya saka wajen release na hudun nan so yanzu ya tura min a yanda ya faɗa so gashi nan ma min message na je dan gani gashi nan please confirm and release ina magana ok so yanzu kamar yadda na faɗa muku fio ka yi confirming za ka je ka duba so yanzu gashi nan na shigo cikin a fanfe dina so kamar yadda kuke gani yanzu idan na zo wajen transaction din nan history so ok so ga kudin na ya shiga a shinan 1481 ok so shida ma ya samu hmm, thank you so kamar yadda kuke gani yanzu gashi ya samun kudi na gashi nan na gani dama kamar yadda na faɗa muku karka yi lizin hasi sai kaga kudin ka so yanzu yanzu da na tabbatar ya samun kudi ya shiga normal normal so yanzu ni ma bar na sake masa so dan dan na release coins din nan sai dan yi ticking akan wannan ne ticking akan wannan zaka iya karantawa idan ka so gashi nan i have checked my account balance kaza kaza kaza so ko dan dan na release a eh, acknowledgement so a nan dan saka a google authenticator code dina a nan wajen so sabida tsaro ne na sawa account dina so kuma na shawartar ku da za ku iya sakawa wasu kot ne da da ka duk bayan sakonni suke expire so duk wanda zai shiga account ɗinka sai ya saka wa'innan kot ɗin so yanzu bari na saka su a idan ma baka yi sauri ka saka ba ma kana zauna kana tsaye ma kana cikin sakawa da expire ok wannan ya kusa expire bari let me yawwa dan ya expire ba zai aiki ba so kun gani gashi na yanzu na sai da dala ɗaya a cikin wannan dina yanzu ya tura min kuɗi na nima na sake masa coins ɗinsa so haka za ka yi idan siya za ka yi idan ma sayarwa za ka yi duka wannan process ɗin da ka bi kuma ba lallai sai a bybit ba in ma binance kake da shi in ma kucoin in ma any exchanger da kake da shi haka ake bi a selling na a yi p2p wato ka ba da dala a baka naira ko ka ba da naira a baka dala kun gane so guys idan kun daɗin wannan bidiyon kar ku manta da like ma wannan bidiyon ku yi subscribe ma wannan channel din sannan ku share din wannan bidiyon domin yan uwa da yawa su amfana saboda yanzu ana lokacin mining so ana yawan scamming a mutane da yawa so da Allah ku yi share din wannan bidiyon a facebook ne a whatsapp ne domin yan uwa da yawa su kalla domin su ma su koyi yadda za su na canja dala ko kuma su na siya da kansu ba tare da sun ba wani yayi scamming din su ba thank you